بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a yau juma'a kuma uku ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kana daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2018 miladiya a ci gaba da karatun littafin annuqaya fi 14 ilman na al'imam a sayuti allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahamshe shi wannan shine darasinmu na 21 a cikin littafi din a inda muke karanta tsagi da yake magana ka abin da ya shafi ulumul qur'an kuma imamu sayyuti rahimahullah ya ce shi ulumul qur'an a wannan littafi yana da nau'uka guda 55 kuma waɗannan nau'uka guda 55 ya raba su babi babi muna babi na biyar da ya ce wa min ha ma yarju ila mabahithul ma'ani al-muta'alliqati bil ahkam al-ma'ani al-muta'alliqa bil ahkam ma'anoni da suke da alaka da hukunce hukunce kuma yace akwai nau'uka guda goma sha hudu a karkashin su shi yasa ana darasi da ya gabata maka nau'i na shida da na bakwai al-mujmal shine na shida al-mu'awwal kuma shine na bakwai in muka zo tsagin a cikin goma sha hudu kenan amma idan muka ɗauko nau'i na ɗaya na biyu na uku to almujmal shine na bakwai kuma almu'awwal shine na 38 yau za mu tashi na tara kenan wanda yake shine almafhum ala rahimahullah الثامن المفهوم قال wa الله موافقة ومخالفة قال رحمه wa في wa وشرط wa وعدد قال رحمه الله الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه na الثاني نوع cikin nau'uka goma sha شاهدوا da ma'anoninsu suke da alaƙa da hukunce-hukunce nau'i na takwas shine al-mafhum ka al-mafhum muna da abubuwa guda biyu akwai abin da ake kira al-mafhum akwai kuma abin da ake kira almantuk almantuk shine abin da aka faɗa shi shine abin da aka fahimta daga abin da aka faɗa mun gane wannan almantuk shine abin da aka faɗa shi shine abin da aka fahimta daga me daga abin da aka faɗa yanzu idan ka ce da mutum zauna me almantuk a nan ya zauna ko yanzu mafuhuminsa ka ce da shi kada ya tsaya ma'ana ka ce karka tsaya don shi yasa ka ce da shi zauna idan ka ce tafi ka ga mantuk kenan izhab mantuk kenan ka ga mafhumin safa la jilis karka zauna to ku lura akwai mafuhum akwai mantuk mantuk shine abin da aka hurta aka nasanta mafhum shine abin da aka fahimta a ƙarƙashin abin da aka faɗa wana ce da kyau ko ƙala rahimahullah muwafaqa wa mukhalafa mafhum ɗin sai malam ya ce mana ya kasu kashi ya kasu kashi akwai abin da ya kira mafhumul muwafaqa akwai kuma wanda ake kira mafhumul mukhalafa kuna jina da kyau akwai abin da ake kira mafhum na muwafaqa akwai kuma abin da ake kira mafhum na mukhalafa menene mafhum na muwafaqa menene kuma mafhum na mukhalafa shine sai ya fada a cikin littafinsa itimamu diraya li qura'in nuqaya ma'ana a sharhi kenan sai ce mafhumul muwafaqa wa huwa ma yuwafiqu hukmuhu mantuq shine abin da hukuncinsa hukuncinsa hukuncin shi mafhumul muwafaqa yake yin daidai da mantuq ma'ana idan mantuq ya tabbatar shi ma mafhumul tabbatarwa yake yi mukhalafa shine ma yukhalifu mantuquhu mafhumul mukhalafa shine abin da yake saba ma abin da aka hurta kenan idan abin da aka hurta tabbatarwa ne to shi mafhumul mukhalafa korewa ne idan abin da aka aka faɗa mantuk ya zama korewa ne to shi mafhumul mukhalafa tabbatarwa ne shi yasa ake kira shi mafhumul mukhalafa shi kuma mafhumul muwafaqa abin da aka faɗa yana daidai da abin da aka fahimta kun lura da kyau ko shi sa ya kira shi muwafaqa shi sa kuma ya kira shi da dalilin abin da fahawul khitab ko dalilin khitab duk da yarurruka ne da ake da su a usulul fiqhi mafhum eh, dalilin khitab da fahawul khitab da ana kira waɗannan mafahim din da su misali misali mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa shine ma yuwafiqu hukumuhu al mantuq shine abin da aka furta shine mantuq to abin da aka fahimta yana daidai da shi ma'ana idan abin da aka faɗa tabbatarwa ne to abin da aka fahimta shi ma tabbatarwa ne kullura idan abin da aka faɗa korewa ne to abin da aka fahimta shi ma korewa ne to anan ne yake mafhumul muwafaqa amma idan abin da aka faɗa tabbatarwa ne abin da aka fahimta korewa ne ko abin da aka faɗa korewa ne abin da aka fahimta tabbatarwa ne ya zama fumul mukhalafa ya zama mafhum na al-mukhalafa duk waɗannan duka waɗannan suna da alaƙa da hukunce-hukunce mafhumul muwafaqa shine mantuq din yi daidai da mafhum din mafhum din yi daidai da mantuk misali fadin Allah ta'ala da yace da yake cewa wala taqul lahumu uff wala taqul lahumu uffin su iyaye kada ka ce musu uff su iyaye kada ka ce musu uff tsaki kada kai musu wannan shine mantuq wannan shine mantuq abinda aka aka aka aka shine iyaye kada ka ce musu uf to duka fa akwai ayar da ta hana a uf billah akwai ayar da ta hana dukan iyaye yanzu nan tambaye ka me yasa ba za a daki iyaye ba sai ka ce ai Allah ya ce wala taqullahu ma uf uf shine mafi karanci an ce kar ka faɗa kenan mun fahimci wannan dukan iyaye ma haramun ne kullum da ke ko dukan iyaye haramun ne me hukuncin anan hani da aka yi hani da aka yi na kada a ce ma iyaye uf wannan hanin shine ya janyo hani kada a doke su hani kada a doke su asali ma duka ai kaga shine min babil aula shi suke kira min babi aula to duk ire-iren waɗannan abubuwa suna da alaƙa da hukunce hukunci idan malamai suka fahimci irin wannan sai su gina hukunci a kansa kai kuma zai ka ce gaba ɗaya ƙur'ani baka gani ba ko kuma babu shi a hadisi gaba ɗaya bayan kuma ƙur'anin gashi na mirara kulwar da ke ko dan kai kullum abin da kake bukata mantuk ba mafhum ba alhalin kuma gaba daya ake magana a kansu gaba daya ake hukunci da su da mafhum din da mantuk din mantuk ai shi kowa da kowa yana fahimta shi kuma mafhum ai ga na malamai ne qala rahimahullah wa mukhalafa akwai mafhum na mukhalafa shine abin da ya saba mafhumul mukhalafa idan mantuk ya zama tabbatarwa ne to shi kuma yana zama korewa idan mantuk ya zama korewa ne to shi kuma yana tabbatarwa qala rahimahullah fi sifa akwai mafhumul mukhalafa fi sifatin ɗaya wa shartin biyu wa ghayatin uku wa adadin hudu kenan ana samun mafhumul mukhalafa a waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata ana samun mafhumul mukhalafa a waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata misali fi sifatin a siffa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun idan wani fasiki ya zo muku binaba'in da kowane labari fata bayyanu to ku nemi ingancin bayanin ku nemi ingancin labarin kar ku je ku watsa shi in ja kun? fasiqun fasik suna ne ko sifa sifa ce in fasiki ya zo da labari a yi binciken labarin to idan adali ya zo da labari fa eh a'a idan ajili ya zo da labari a tabbatar shi ne ba sai in adili ya zo da labari ba sai kun yi bincike ba kaga shi ne mafhum na sifa mecece sifar ita ce alfisik in fasiki ya zo da labari a bincika to kai tsaye kana nufin idan adili ya zo da labari ba sai an bincika ba kuna ji da kyau ko idan adili ya zo da labari ba sai an bincika ba kuma wannan abubuwa ne sanannu ana ta ta'amuli da su a yau saƙo ka bayar ka ce a wani mutum yana nan zuwa da farar mota in ya zo ku ba shi wannan sai wani ya zo da bakar mota eh ba za a ba shi ba kuma mai ci magana ta da kyau sai wani ya zo da bakar mota ya gaba za ku ba shi ba to kaga mafi sifa kenan in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyana in fasiki ya zo muku da labari to ku nemi tabbatuwar labarin kenan idan adili ya zo muku da labari ba sai kun bincika ba idan adili ya zo muku da labari ba sai kun bincika ba shi yasa da yake sahabbai adilai ne in dai hadisi ya kai ga sahabi to ba a binciken a ce wannan sahabi ne na wannan saboda as-sahabatu kulluhum sai shart mafhum na shart ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hunna. min haifu sakantu min wujudikum wala hunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlakum Allah ta'ala ya ce hunna. ku zaunar da su min haifu sakantu a inda kuka zauna min wujudikum gwargwadon samu wala tudarruhunna ko alaihim kar ku cutar da su da muku kuntata musu waɗannan wanda mata ake magana mata da aka sake su ko waɗanda suke zaman aure sai Allah ta'ala ce wa in kunna ulati hamlin idan su matan da aka sake su sun kasance suna da juna biyu kuna ji da kyau idan tana da juna biyu aka sake ta kunga wa'in kunga shart ko kunga shart ya fito wa'in kunna ulati hamle idan suna da juna biyu fa an fi ko alihin ku ciyar da su kun gane wannan sai aka tambaye ka mutum ne ya saki matar shi saki uku akwai cewa a kan shi kullura in tana da ciki akwai ciyarwa in ba ta da ciki fa saboda mai kace in babu ciki babu ciyarwa eh saboda shart saboda mafhumu shart shart ne wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin in suna da juna biyu ku ciyar da su in ba su da juna biyu fa ba babu ciyarwa kan babu ciyarwa a kan ku kulwar da ke ko in suna da juna biyu ku ciyar in babu juna biyu babu ciyarwa a kanku saboda mai in babu juna biyu babu ciyarwa a kanku saboda sharti ne wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'ana Shi ne mafhum na shart mafhum na shart misali guda nawa kenan muka samu mun samu guda biyu sai misali na uku wa gaya matuƙa gaya matuƙa faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce a tsalaƙu marratan a tsalaƙu marratan saki ana yin sa ne shuɗi biyu kullum da kyau saki ana yin shi ne shuɗi biyu ka gane shuɗi biyu shine ɗaya bayan ɗaya shine marra da marra isa aka ce marratan ba a ce a talaku isnatan ba ka lura da kyau karka ji cewar kai namiji ne ka ce ka sake ta saki biyu ba ka burge ba a ciki balle har ya ce ya sake ta saki uku a'a marra da marra isa aka ce marratan sai ba a ce a talaku isnatan ba in aka ce a isnatan kana da dama ka yi biyu a dunkule amma sai aka ce a talaqu marratan ai marra da marra hatta guda biyun ana yin su ne ɗaya bayan ɗaya in kai kake da laifi kai kake da kuskure a saki ɗaya za ka gane kuskurenta in ita ce take da kuskure in aka sake yin wani sakin sai a gane kuskure ba shi kenan ba dama ma'auratan ba biyu ba ne daga miji sai mata to idan sakin ya zama an yi shi ɗaya bayan ɗaya sai kowa ya ɗauki darasi to daga nan ne idan aka kowa ba a gane ba sai a je na ƙarshe shi kenan na rabuwa sai Allah ta'ala ce a talaqu marrata fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ishad yake cewa fa in talaqaha to fa idan ya sake ta sake na nau kenan na uku tunda an faɗi biyu a baya fa in talaqaha idan fa ya sake ta fala ta lahu min ba'd to ba ta taba halatta a gare shi bayan wannan suke na uku da ya mata hatta tankiha zawjan ghaira kun ga ghaya hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani mijin da ba shi ba kuma an nikahu bi ma'ana alwata ya zama ne ya sadu da ita saduwa ta aure to sannan ne ta halatta ga mijinta na farko kulura hatta tankiya zaujan ghaira har sai ta auri wani mijin da ba shi ba to tambayar anan ita ce mutum ne ya rabu da matar shi yau shekara talatin da biyar da rabuwarsu a kan saki uku amma ba te wani auren ba za su koma? za su koma? yau shekara su sittin shi bai ƙara aure ba ita ba ta aure ba saki uku ne tsakaninsu za su koma shekara saba'in za su koma saboda me gaya hatta tanki hazo na gaira har sai ta auri wani mijin da ba shi ba shine gaya ɗin. kenan abin da yasa kuka ce shekaranta talatin da biyar shekarunsu talatin da biyar da rabuwa wannan bai sa su koma ba saboda mafhumul gayar da kuke amfani da shi ai ghayar kaiwa matukar ba a shekaru bane kaiwa matukar ba a jumawa ba ya aure bane kaiwa matukar shine hattatan kiya zaujan gairahu. har sai ta auri wani mijin da ba shi ba sai ta auri wani mijin da ba shi ba kuma can tasu ta hada su can tasu ta hada su suka rabu shi ne. amma idan mijin ne ya ɗauki nauyin wani ya je ya aure ta suka haɗa baki da wani zaidu ya haɗa baki da amuru suka je suka amur ya je auren watakila ma zaidu shi ya ɗauki nauyin auren aka je aka yi auren daga baya aka bankaɗo haka wajibi ne na hukumar hisba ta kama su duka da shi zaidu da shi amur ɗin da ita matar kuna ji da kyau ko da waliyin da duk wanda yake da masaniya a ciki bai magana ba dole hukumar hizba ta kama su da gurfanar da su a gaban kotu su fuskanci fushin hukuma saboda sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kullum da ke ko abin da ya kira auren ɗaukar wuta eh ko wanda ya je ɗauran aure ba gidan aure ba muddin yana sanaka shi ma ba shaida ba ne ai shaida ne za a kama dole ne yana cikin manya-manyan ayyukan hisba yana cikin manya-manyan ayyuka na hizba kar kuma ta ulumul qur'an muke yi ba ahkam muke yi ba amma ya ta'allaqu bil ahkam al ma'ani al muta'alliqa bil ahkam ma'anoni ne da suke da alaka da hukunce hukunce kun ga wannan mafhumul ghaya kenan ghayar hatta ha zawjan har sai ta auri wani mijin da ba shi ba ghaira da ba shi ba kuma an nikahu bi ma'ana al wata ko da an daura auren sai fa sun yi tarewa ta aure hakikanin tarewa duk yana cikin shari'a to sannan ne ta halatta ga wancan mijin mun zama mafhumul gaya kenan sai adad mafhum na adad mafhumul adad ana ba da misali ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce dangane da masu ƙazafi ya ce fajiliduhum samani na jalda fajliduhum samanina jalda ku yi musu bulala bulala tamanin fajliduhum ba a ce fadribuhum ba ka lura da lafazin balagar larabcin fajliduhum ba fadribuhum ba fadribuhum ku doke su fajliduhum ku bulale su bulala ta taba aljalt ita ce fata samanina jalda bulala tamanin kulura adad in an yi bulala saba'in da tara ta yi ba ce ba in an yi eh, tamanin da ɗaya ta yi ba ce ba kenan abin da ake bukata a nan shine adadin da nasu ƙorani ya tabbatar haka mutum zai ina fatan kun fahimci wannan da ke ko mafhum na adad shi yasa kaga an nasanta cewar wanke hannu so sama da so uku bidi'a ne saboda ya sa wa mafhum na adad abin da ake wanke hannu a alwala so nawa ake wankewa so uku so biyu so ɗaya su ne dalilai suka tabbata za ka wanke so uku idan wanke wadda ka yi na farko ta gama ko ina da ina amma idan ka wanke hannu gefe ne ya samu gefe bai samu ba to wankewa na biyu tana na a matsayinta na wajibi kuna shi na da kyau ko wankewa ta biyu tana na a matsayinta na wajibi dama wankewa ta uku za ta zama sunna ne idza aw'aba bi idan wankewa ta farko ta gama ko ina da ina to kaga mafhumul adad shine baka karawa akan adadin da shari'a ta sa ba kuma ga mutum ne ya ce maka ya yi sallah azhar raka uku ya za ka ce mishi Sallah ba ta yi ba saboda ya sama ma'adad adadin da shari'a ta sa shine raka ya ce wallahi ya samu kuɗi sosai hankalin shi a kwance daɗin da ya ji sai ya sallar la'asar raka a takwas kaga yana sana kenan ko ya sallar shi take ba ce ba zai sake wata la'asar ɗin saboda ya sa mafhum na adad kaga kenan yanzu da mantu kake kafa hujja ko da mafhum da mafhum kuna jina da ke ko da mafhum shi yasa kaga ake tattauna masail din ka gane surarsu sai ka gane misalansu sai ka gane misalin da ke karkashinsu isa ko ganda ke daɗa jaddada kusan a kowace gaba na kan faɗi ɗalibin ilimi ya bi karatun a hankali ɗalibin ilimi ya bi karatun a hankali kuna ce na da ke ko cewar babu hujja a matsala kaza babu hujja a kai zunzurutun kuskure ne a ilimance kai ma za ka fahimci haka saboda me za ka fahimci haka saboda mu galibin mutane abinda suka fi sani a dalili shine kai so kake nassin hadisin ya faɗi sunan wannan matsalar ko kuma ayar ta faɗi sunan wannan matsalar to shine yake dalili na fata mun fahimci wannan da Allah ta'ala ya yafe mana baki da to wannan shine abin da ya shafi al-mafhum al-mafhum ya kasu kashi akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhum na mukhalafa mafhum mukhalafa yana da fuskoki guda hudu da muka samu nan akwai mukhalafatu fi sifa akwai mukhalafa fi shar akwai mukhalafa fi ghaya akwai mukhalafa fi adad kuma ina fatan an rike kowanne misali a cikinsu Allah ta'ala ya amfanar da mu baki da قال rahimahullah الله wal والعاشر المطلق والمقيد قال رحمه الله وحكمه حمل الأول على الثاني قال رحمه الله ككفارة القتل والظهار قال رحمه الله الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه كتشوى التاسع نترى أتكون قوم شاهدوا قلوا ولا والعاشر na goma a cikin goma sha hudu kenan a wannan wannan fasalin yana ɗauke da matsaloli guda nawa biyu a jini waɗannan matsaloli guda biyu na tara ɗin shine al-mutlaq na goma kuma shine al-muqayyad na tara shine al-mutlaq na goma shine al-muqayyad qala rahimahullah wa hukumuhu hukuncin wannan shine hamlul awwali ala sani a ɗora na farko akan na biyu wanne ne na farko al-mutlaq wanne ne na biyu al-muqayyad to a ɗora na farko akan na biyu na farko al-mutlaq a bashi hukuncin na biyu shi ne al-muqayyad ka kafaratul qatl wa sihar kamar kafarar kisa da zihari shikenan subhanallahi alazim kun ga yadda malam ya bada abun muhtasib jiddan inda malam ya yi ikhtisarinsa jiddan na farko menene al-mutlaq na farko al-mutlaq sai na biyu kuma al-muqayyad suka ce ina aka ce al-mutlaq shine al-lafzu dalu ala al-mahiyya al-lafzu ad-dalu ala al-mahiyya ala al-mahiyya al-mahiyya lafazi ne da yake nuna zunzurutun hakikanin abu kaza lafazi da yake nuni ga zunzurutun abu kaza shi ya kira da al shi ya kira da al sukan ba da misali su ce kamar al-insan kamar al-insan al-insan ne ya shafi dukkan jinsi na mutum mace ko namiji ɗan kasuwa kowanne ba ɗan kasuwa ba da kowanne mutum yanzu idan ka ce do Allah ga wannan idan wani mutum ya zo bi ta nan ka ba shi mashin ɗin nan kowanne mutum ya zo zai bi kowanne mutum ya zo wucewa gasgatuwar ba shi mashin ɗin nan ya hau kanka ko ba ka ba domin me ya yi itulaƙin sunan shi ne na mutum shi ya kira da almutulak kaga ba a ƙayyade shi da kowanne ba ba a ƙayyade shi da kowanne ba wal muqayyad shi kuma ma dalla ala juz'in min al shine ma dalla abin da yayi nuni ala juz'in akan wani tsagi min al daga tsagi tsagi na al mutlaq aw min afrad ko kuma ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku shi ya kira da al misali idan ka ce ibrahim ya sha ba manna ka ce al'insan al'insan ya shafi ibrahim da wani ba ibrahim ba wana ji da kyau ko amma idan ka ce ibrahim ba kaga a mutum ɗin ka ƙayyade da mai suna ibrahim idan ka ce hassan in ka ce husaini in ka ce aisha ka ce fatima ka ce zainab duk ka ƙayyade a cikin mutane yi za a kiran ake ba da misalin al-muqayyad da ɗaiɗaikun sunaye ko ɗaiɗaikun mutane don ya ce jus'un ma dalla ala Jus'in minal Jus'iyat. ala Jus'in minal Jus'iyat akan wani tsagi guda daga cikin tsagin da ake da shi ai mutum tsagi abin ibrahim tsagi ne daga cikin mutane zaidu tsagi ne daga cikin mutane abubakar tsagi ne daga cikin mutane to sai ka gane menene mutlaq menene muqayyad idan ya baka mashin ya ce don Allah bawan Allah ga wannan mashin ɗin duk mutumin da ya zo wucewa ka baye shi shin daidai wa daida suke da cewar malam ga wannan mashin ɗin idan ibrahim ya zo wucewa ka baye shi eh ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne saboda wannan mutlak ne wannan muƙayyad muƙayyad kaga an ƙayyade dai a cikin wannan jutsi a cikin wannan mahiya din ne aka kayyade da ibrahim da zaidu da kaza da kaza da kaza to yanzu bayanin duk wannan bayanin da ake yi shi ne idan al-mutlaq da al-muqayyad suka zo a cikin alkur'ani mai girma ya za ka yi hukunci da su ya za ka yi ta'amuli da su wannan ita ce matsalar wannan ita ce matsalar da ake tattauna a kai mutlaq shi ne abinda da ba a ƙayyade ba aka sake shi haka muƙayyad shi ne abinda da aka ƙayyade shi aka sanya mashi sharaɗi ko aka sanya mashi wata sifa ko wani abu misali mu ba da misali don na gangan ba da misali ya fi fitowa a suratul suratu suratul mujadala a suratul mujadala da Allah ta'ala yake magana kan abin da ya shafi hukuncin zihari ya kawo abubuwan da ake yin kafara da su kuna ji da ke ko da ya kawo abubuwan da ake kafara da su sai ce faman lam ya ji a ba ba wannan ba cikin abubuwan da ake kafara da su akwai fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa fatahriru raqabati min qabli an yatamassa a cikin abubuwan da ake kafara da su to akwai fatahriru raqaba sai ya yanta baiwa min qabli an yatamassa kafin ya kusanci iyalin nashi kafin ya kusanci iyalin nasa kuna jina da kyau baiwa a kafara ta kisa ta suratun nisa'i da Allah ta'ala ce ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina a kafarar kisa sai ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina sai ya yanta baiwa mumina kenan a kafarar kisa baiwa ko bawa da za a yanta a matsayin kafara dole ya zama musulmi wana shi da ke ko to a kafara zihari fa a kafara zihari fata hariru raƙabatin min kwabali an yata masa a kafara zihari fata hariru raƙabatin min kwabali an yata masa to kenan yanzu idan yana da baiwa arniya zai yanta ta a na zihari eh kaga a na fata hariru raƙabati a na zihari fata hariru raƙabati babu mu'mina a ciki a na kisa fata hariru raƙabatin mu'mina mun gane da suke a kafara zihari da kuma kafara ta kisa a kafara ta kisa fata hariru raqabatin mu'mina kaga nan muƙayyace da mu'mina a kafara ta zihari fata hariru raqabatin min qabli an yatamassa to shi yasa kuka gaji ya ce ka ta zihari wal kamar kafara ta zihari da kuma ta kisa a daidai na ina fata mun fahimci me ake da mutlaq da muqayyad a suratul mujadala mutlaq ne ba a yi taƙaidin shi da kowanne ba a suratul talaq anna a suratul nisa a kafaratul qatl sai ake taƙaidi da mumina to sai malamai suke cewa kuna ji da kyau sai malamai suke cewa shin yanzu yanta baiwa mumina ya zama wajibi ne a kafara ta kisa amma idan kafara ta zihari ce ko da bai wannan arniya ce mutum zai iya yanta ta kuka ce me sai malamai suka ce a'a ya zama wajibi hamlul mutlaq alal muqayyad hamlul mutlaq alal muqayyad za a ɗauki al mutlaq a bashi hukuncin muqayyad kun gane ko za a ɗauki almutalak a bashi hukuncin almuqayyad saboda haka tunda a can an ƙayyade da mu'mina amma a can ba a ƙayyade da mu'mina ba to sai ya amfani da wannan hukuncin a can can ma sai ya zama mu'mina ma'ana a kafara ta zihari ita ma dole bai wata zama mu'mina ko bawan ya zama mu'mini ina ba ta mun fahimci wannan to kaga duk ire-iren waɗannan abubuwa sanin mutlaq da muqayyad da kuma hamlul mutlaq alal muqayyad duk akan su ne ake gina hukunce hukunce idan ka zo littattafan fikihu ba wai a nan ne za a ce maka wannan mutlaq wannan muqayyad bane kuna jina da ke ko a'a wannan karatun za ka yi shi ne daban in ka zo waɗannan littattafai ana maka bayanin hukunci ne kai tsaye ba wai a nan ne za a ce maka wannan mutlaq wannan muqayyad dalili shine hamlul mutlaq alal muqayyad ba a'a ba a shi bane saboda sai ga wannan ya ce ai a kafara ta kisa dole ne a yanta baiwa mumina sai ka ya ce ai a kafara ta zihari ba wani dalili da ya ce baiwa sai ta zama mumina ai qur'ani ce ai faman lam abin nan fata'aru raqabati min qabli ayati masa wannan kuskure ne wannan kuskure shi ya dauka tunda ba a kayyade ba haka yake afanillahu wa iyyakum to sai malamai suka bayani anan suka ce akwai abubuwan da za a fahimta ma'ana akwai itihadul hukum wa sabab tsakanin mutlaq da muqayyad akwai waɗanda yake da hukuncin mutlaq da hukuncin muqayyad da sababin da yasa aka yi mutlaq da sababin muqayyad di iri ɗaya ne shine itihadul hukumi wa sabab da hukuncin nasu da sababin hukuncin duk abu ɗaya ne ɗaya kenan akwai kuma itihadul sabab dunal hukum sababin ne yake iri ɗaya amma hukuncin ba iri ɗaya ba ne na nau kenan na biyu sai kuma na uku ittihadul hukumi duna sabab hukunci ne yake ɗaya amma sababin ba ɗaya yake ba misali kamar yadda na ambata mana suna ba da misali na kafara ta zihari kafara ta zihari hukuncinsu ɗaya ne kafara ta zihari hukuncin su ɗaya ne mai hukuncin wajibi ne a yi kafara wajibi ne a yi kafara tsakanin kisa da zihari kowannensu wajibcin kafarar wajibi ce a kisa wajibi ne a kafara a zihari wajibi ne a kafara amma wa sabab muktalif shi sababin na yin kafara ya sha bambam me sababin yin kafara a suratul mujadala a zihari me sababin yin kafara a suratun nisa'i shine kisa kun ga sababin ya sha bamban amma hukunci wanda yake shine kafara ya zama iri ɗaya a haka suna da misalai da dama da ayoyi da abubuwa da dama da ake ba da misali a kansu misali fadin allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara kuma al-mautu hina al-wasiyatu thanani zawa adlin ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تزوم ɗayanku حين الوصية lokacin da ake bada wasiyya wasiya dole a samu mutane guda biyu hinal wasiyatu sunani zawa adilin minkum za a samu mutane guda biyu ma'abota adalci minkum daga cikinku kenan a wasiya shaida ta wasiya ana buƙatar mutane nawa biyu ku riƙe min da kyau shaida ta wasiya ana buƙatar mutane biyu kuma siffar mutane biyun ta zama ajilai ɗaya kenan hakan nan ma kuma a kome kome da Allah ta'ala ya ce wa ashidu zawai adilin minku wa aqimu shahadati lillah wa ashidu zawai adilin minku ku shaidawa mutane biyu masu adalci cikin ku. kaga a wasiya aha shaidu guda nawa biyu adilai a ɗaura aure da saki shaidu guda biyu adilai amma a kasuwanci fa sai Allah ta'ala ce wa ashidu baya atu wa ashidu baya atu kuma ku kafa shaida idan za ku cinikayya idan za ku yi bashi tambayar anan shaidu da za a kafa a lokacin bashi dole su zama ajilai tun da mutlak ne shaidu lokacin bashi mutlak ne ba muƙayyar ba ne shaidu lokacin ɗaurin aure muƙayyar ne bil'adil lokacin saki muƙayyar ne bil'adil lokacin wasiya su ma muƙayyar ne bil'adil to lokacin ɗaukan bashi ba shi kuma Allah ta'ala ce wa ashidu baya atu wa ashidu baya atu to shi kuma fa yanzu tambayar anan shaidu da za a kafa a matsayin shaida lokacin ba da bashi kenan su ma dole su zama adilai dole su zama adilai eh, muna da ittihadul sabab dunal hukum asabab ya zama iri ɗaya tsakanin mutlaq da muqayyad amma alhukum ya zama daban-daban misali a taimama Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiru sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيد فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا فامسحوا أتيمما أتيمما فامسحوا سيكو شافا بوجوهكم وأيديكم كشافي fuskokinku da kuma hannayenku hannu sai a taimama sai aka saki hannun mutlak ba a ce hannun iya wuyan hannu iya ku ko iya murfar wana jina da kyau a taimama sai aka ce famsu biyu juyin wa aidiku ba a faɗi aidi ɗin hannun iya idan sau ko iya wuyan hannu ba nan wuyan hannu ko zuwa mirfa gwiwar hannu ba ba faɗi wannan ba amma a alwala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki. a alwala sai aka faɗi hannu zuwa mirfaq a taimama sai ba faɗi hannu ba ba a ce hannu zuwa idan sawu iya bannan wuyan hannu ko mirfaq ba kuna jina da kyau ko a nan an sami ittihadu saba. me ya sababin taimama Shi ne tashi in za a yi sallah ko ba a samu ruwa ba ko wani dalili me ya sababin alwala shi ma shi din ne ittihad din abin ya zama daya sababin ya zama daya sai da hukuncin ne ya sha bamban a can hukuncin taimama a nan hukuncin alwala to sai a can ya zama mutlak a hannu a taimama sai ya zama mutlak ba a ce iya wuyan hannu ko gwiwar hannu ba a taimama amma alwala sai aka ce iya wuyan iya wuyan hannu sai suka ce to akwai hamlul mutlaq alal muqayyad ko babu kullutun da kaga mutlaq shine taimama ba a faɗi nan ba ba a faɗi zuwa a ayi ƙwar'ani din ba a faɗi zuwa ku'i ko zuwa mirfak ba kaga ya zama mutlaq kenan to yanzu ya hamlul mutlaq alal muqayyad sai zama na ita ma kamar yadda za a alwala zuwa mirfak haka na a taimama za a shafa zuwa mirfak isa ga aka sai cikin mustahabban taimama kun da kyau ko sai ga wani ya kafa ya ce babu dalili ko miskala zarra akan yan taimama zuwa idan sawu zuwa ka zuwa gwiwa hannu zuwa kaza zuwa kaza zuwa sai a kiyaye wannan da kyau don Allah mu kiyaye wannan da ga wata matsalar ma ya kamata mu sake duba ta shi kuma wannan malamai sai kara mu juna sani sosai da sosai mu ji masail din a kafara ta zihari wana ji da kyau a kafara ta zihari Allah ta'ala ce fa malam ya ji fa shaharaini mutatabi'ain a kafara ta zihari sai ya azumin watanni biyu a jere yanzu nan watanni biyu a jere mutlak ne ko muƙayyad muƙayyad ne da kasantuwar su a jere kullura muƙayyad ne da kasantuwar yin wannan azumin a jere a kafara ta kisa sai Allah ta'ala ya ce fa mallam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah ga shi ma muƙayyad ne da yin azumin na watanni biyu a jini kuna jina da kyau kafara ta zihari azumin watanni biyu a Ka kafara ta kisa azumin watanni biyu a jini kun lura da kyau ko to amma a kafara ta rantsuwa fa faman lam yajid fa siyamu salatati ayyam zalika kafaratu aymanikum idan halaftum ma fa aymanakum a kafara ta rantsuwa ina son mu fahimci wata fa'ida a nan wana ce da kyau ko kafara rantsuwa fa ba ya ta ce azumin kwana uku ba ina son wannan yi ka yi dilitin nashi daga kwakwalwa ka sosai kafara rantsuwa ba shine azumin kwana uku ba fa kafaratuhu it'amu asharati masaki kafara ne ciyar da muskine goma aw kiswatuhum ko tufatar da miskinai goma kana da tsaban ka ciyar da su goma ko kana da zaben ka ba su tufafi su su goma miskinan au ta hariru raqaba ko ka yanta baiwa ba a ce mumina ko ba mumina ba aha za a hamlar mutala kalal muƙayyad kenan baiwa dole ta zama mumina waɗannan su ne zaben da kake da su a rantsuwa ko ka ciyar da miskinai goma ko ka zaɓi tufatar da miskinai goma ko ka zaɓi yanta baiwa sai Allah ta'ala ce fa man lam yajid wanda bai samu waɗannan ba to fa siyamu thalathati ayyam nan ne zai yi azumin kwana uku amma duk mutumin da yake da sararin wannan duk wacce take da sararin shi yadda miskine goma ko tufatar da su ko yanta baiwa sai bai yi ba wai kawai ya tafi rantsuwa to fa ka fara shi ba ta yi ba ka fara shi ba ta yi ba wana ce na da kyau ko duk da ya yi azumin Allah ya bashi lada zai zo ya yi waccan kafarar da ake bansa to magana mu anan ita ce shin azumin nan na kwana uku a jere zai yi ko ba a jere zai yi ba Tun da dai Allah ta'ala ce fa mallam yaji fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum da kafara ta kisa da kafara ta zihari duk sunansu kafara kuma yin ta wajibi ne kun da ke ko azumi shi ma sunan shi kafara to shin yanzu azumin dole ya kasance a jere ko ba dole ya kasance a jere ba kwana jina da kyau dole azumin ya zama a jere ko ba dole ya zama a jere ba shi ne malamai suka kara ma juna sani wasu suka ce dole ya kasance a jere saboda hamlin mutulak alal muqayyad shi azumin kafara rantsuwa ga wanda bai samu abin da zai kafara ba ai mutulak ne amma waɗancan kafarorin ƙayyad waɗancan kafarorin mu ƙayyad to shi kuma azumin ramuwar ramadana fa mutum ne mace ce ta sha azumin kwana uku ko kwana bakwai ko mace ko namiji ko waye ya sha azumi guda uku ko guda hudu shin waɗannan azumin da ya sha ko guda biyu dole ne ya rama su a jere ko ba dole ba ne don allah ta'ala cewa i fa'iddatun min ayyamin ukhar sai bai ce mata tabi'at ba kuna ji da kyau ko sai bai ce mata tabi'at ba to da bai a faɗi mata tabi'at a kafarar rantsuwa ba ba a faɗi mata tabi'at a ramuwar azumin ramadana ba ina fatan kun fahimce ni da kyau ko amma kuma a azumin tamattu'i an ƙayyade shi da a yi shi daban-daban azumin mai tamattu'i wa man tamatta bil umrati ila al-hajj fa Sara? min al-hadi faman lam yajid wanda bai samu abin yin hadaya ba saboda kudin shi ya ƙare kudin shi ya faɗi ko wani abu amma duk alhaji da ya tafi kuɗin guziri da aka bashi ya ishe shi hadaya in tana so ta sai ɗan kunne ta sai sarka ta sai ɗanye, ko ya sai agogo ya so akwati mai taya da mai kaca da mai kaza kaza kaza kaza to ba a kudin guziri zai so ba kada ya je ya kashe kudin guzirinsa gaba daya zan bada ƙasa ƙasa kada mata su ci kada ya je kwashe kudin guzirinsa gaba daya je sai kayan aure ya ce mana ba shi bai samu abin yin yin yin kafa yin hadaya ba a'a yana da abin yin hadiya duk mutumin da yake so ya so kayan aure sai ya tafi da kuɗin tsaraba don yin so kayan karatun mu anan shine faman lam yajid wanda bai samu abin hadaya ba fasab abin nan eh, eh, fasabatun fasiyamu thalathati ayamin fil hajj fasiyamu salasati a fil hajj sai ya azumin kwana uku a hajji wa sab'atin idza raja'tu bakwai idan kun dawo kaga nan kai tsaye an raba su uku daban bakwai daban kuna jina da kyau ko an ƙayyade su da atafrik nan uku daban nan bakwai daban amma a can kuma ka fara rantsuwa abin nan ka fara zihari shaharai ne tabi'ai ne ka fara kisa shaharai ne tabi'ai ne kun lura da kyau ko kaga nan an ƙayyade su bi tabo shi kuma nan ka fa abin nan azumin mai tamatu'i shi kuma an ƙayyade shi da karaba ka raba su ka yi uku daban a hajji ka yi bakwai bayan ka dawo ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma yanzu ina iskali yake ka fara rantsuwa da ina za mu riskar da ita ka fara rantsuwa za a riskar da ita da shaharaini mutatabi'aini ne na kisa da zihari sai ya zama su ma za a yi su a jere ko za a riskar da su ne da azumin tamattu'i ya halatta ka raba ramuwar azumin ramadana za ka riskar da shi ne da kafarar rantsuwa da zihari sai ka yi shi a jere ko ko za ka riskar da shi ne da azumin mai tamattu'i ya yi uku a cin ya yi bakwai a gida kenan tun da zai raba kai ma sai ka raba tun da allah ta'ala ya kawo su ne mutlak ice fa'idda min ayyamin ukhra duk waɗannan abubuwa suna cikin sabubba na malamai da suke ƙara ma sani wurin fitar da hukunce-hukunce yasa ma malam ya kawo su a nan a daidai alma'ani maani al bil ahkam yasa huwa ga a kowace numfashi nake jan hankalin ɗalibai su shiga masail na ilimi a hankali a hankali ba da zafin kai ba ka bi karatun a hankali yanzu maganar anan ita ce muna da abin da yake mutlaq shine azumin kafarar rantsuwa an kawo shi mutlaq azumin kwana uku ba a ce ka yi su daban-daban ba ba a ce kuma ka yi su a haɗe ba sai azumi na biyu azumin ramuwar ramadana shi ma an kawo shi da tun min ayyamin ukhar sai azumin tamatu'i an kawo shi a rarrabe ka yi uku a can ka yi bakwai bayan ka dawo yanzu haka wani alhaji har yanzu bai yi azumin shi guda bakwai da ake bin shi ba sai kuma azumin kafara na rantsuwa da na kisa abin nan e na zihari da na kisa shi kuma wannan nasi an tabbatar da yi su a jere kullum da ke ko wannan muƙayyad ne bi tabo to shine yanzu matsalar ita ce kafarar rantsuwa azumi na kafarar rantsuwa da azumi na ramuwar ramadana wanne za su bi za su bi kafarar rantsuwa da zihari ne kenan su ma dole a yi su a jere ko ko za su bi azumin tamattu'i ne to ya mai tamattu'i an hala shi an kayyade mashi can yayi uku nan yayi ya raba su kenan shi ma zai iya rabawa isa ya ga malamai suna cewa in yayi su a raban yayi amma an fi so yayi su a jere saboda ikhtilaf din da aka samu yana da karfi da wannan dalili ku lura da kyau yadda malamai suka tattauna dalilan suna da karfin gaske shi yasa sai ga an ce an fi so ya yi su a jere kaga ya bi hukuncin fara zihari da kisan kai kenan in ya yi su a rarraban ya yi kaga ya bi fara abin nan ya bi azumin mai tamatu ike Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk